sunana umar yusuf karai tsohon ma'aikacin sashen hausa na gidan rediyon bbc wanda na yi aiki ne daga shekarar ah, ta dubu da da tamanin shida, wato 1986 zuwa shekara ta dubu biyu da shida, wato 2006 kenan tsawon shekara ashirin saboda haka mun ga kamar da ake cewa bana bara bana yanzu ko muna ganin abubuwan da suke faruwa mun fara da ettin kewa tura irin ta furaja din nan da za ka yi rinka buga ta kakkaf kakkaf kakkaf daga nan aka zo ah, harkar kwamfuta ta shigo so a kullum ci gaba ke samu kamar da muka je farko farkon nan mu kawai fassarar labarai muke bature ya rubuta ya baka ka fassara da hausa kai to har aka zo Allah ya kai mu lokacin da muka sassami masu aiko mana rahotanni daga wuri wurare daban-daban a Najeriya din a Niger a Ghana kai har daga China da Rasha ma duk ana an rinka aiko mana in ba su saurare za su tuna akwai tayi wato lokacin rushewar tarayyar Soviet to amin yasa a lokacin muna da shi kamar amir rima daga ce rika aiko kuma da rahotanni saboda haka masu saurare sun karu matuka akan yadda tarayyar soviet daga farkon har rushewarta bayanai iri-iri mun samu wannan dama an zo kuma lokacin da aka yi taron ƙasa na nijar ɗin wanda daga shi suka yi eh, koma mulkin dimokuraɗiyya wanda suke cewa conference national da faransancinsu to matuƙa bbc ta ba su ta taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan jama'a a tafannoni daban-daban tun kuwa shekarar 1957 da aka buɗe gidan rediyon bbc din nan ya rinka ba da gudunmawar shi mu ma muka je muka ba da tamu yanzu kuma suna nan suna ci gaba sabbin ma'aikata yara ma'aikata waɗanda suke da hazaƙar sanin abubuwa na zamani kwamfuta tunan ne da sauransu saboda ka shi aikin jarida aiki ne muhimmi don akwai nauyi da ya dogara a kanka na faɗakar da jama'a saboda ka lallai ka yi taka tsantsan ka tabbatar cewa ɗan za ka faɗi maganar nan ka tabbatar ta ce ɗan labari ne ka tabbatar da sahihancin shi don za ka iya faɗa wata maganar da za ta iya tada hankali na jama'a har ta kai a samu zoma ne su menene to kaga in aka ka aka samu wannan tashin hankali ba ka iya dawo ka ba da hakuri ba so kamata ya tun farko ka tantance labarin ka ka tabbatar da gaske shi sannan ka bayar kuma a guji sa zuciya a aikin jarida da neman abin duniya ka ce ka je ka labari ga yadda yake saboda wata bukata ta daban ka zo ka faɗi abin da ba haka ba ko na siyasa ko dai na abubuwa da iri-iri in ban je gidan rediyo da ya ƙayatar da ni kamar wannan ina zuwa tun da za mu shigo da ce da salisu na yin da ɗan kai kai wani wuri mai girma haka to sannan ƙayatarwar da aka yanzu studio ɗin da in ka shigo tun daga wata sabshin to na ce da malam abba dabo rangare da yalda sa an fara a sa'a domin wannan abu babban aiki ne ya gwada mu kuma ba ma rediyo ba a shi har talbijin ma za a zo a yi ga shi nan inda ake gina inda za a yi abin na talbijin saboda haka fatanmu shine cewar allah taimaki wannan wuri ya taimake ku kuma ma'aikatan wajen ta yadda jama'a za su amfana za su ci gaba da amfana da wannan gidan rediyo